Masu sauraron shirin daga Laraba, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin daga Laraba wanda ke zuwar muku a duk rana ya ta yau. kusan babu wata cuta da ake wa hawan kawara kamar cutar basar, Ta yadda kusan kowa zai ce maka ya san cutar basar kuma ya san maganinta. A masallatai, kasuwanni da manyan hanyoyi, ga wani lokaci a cikin unguwanni za ka ji masu tallan maganin basar suna bayanin ingancin wanda suke sayarwa. In wuri ya yi wuri sai ka ji har rantsuwa suke yi domin a zo a saya. A waɗansu lokuta kuma in aka yi rashin sa'a, sai maganin da ake sha ba bisa ƙa'ida ba ya yi wa wanda ya sha mummunar illa, wani lokaci ma ya zama sanadiyar ajali. Amma duk da haka ba a fasa sayarwa ba, kuma mutane ba su fasa saya ba. Shirin daga Laraba na wannan mako ya dubi cutar basir da yadda mutane ke mu'amala da ita, ya kuma ci ta bakin likita kan ainihin abin da ke kawo ta da hanyoyin guje mata. Ai sauraro lafiya. Da farko ga tattaunawar abokin aikinmu daga Zaria a jihar Kaduna da waɗansu bayan Allah kan cutar basir da yadda suke mu'amala da ita. To yanzu dai gani a zaure tare da wasu waɗanda za mu tattauna da su akan matsalar cutar basir. za su yi mana bayani in suna ita su gaya mana in ma ba su ita dai za mu iya sani malam mene sunanka jibran aliyu eh. to a ina kake zaune ne a cidin jikun to ko ka san basir eh yanzu ma ko ciki na ma ko kan basir yake kamar yaya kuka eh yana mun kululu saboda jiya na ci wata taliya mai mai shi yasa na tashi da ciwon basir din nan to aka ciwon basir ne eh ai saboda na sha irin yin wannan yin wannan abubuwan sai in tabbatar da ciwon basir ne zan je kuma in sami mai maganin gargajiya in ya bani insha Allah in na sha yi min ya karanta min yadda ake sha to in na sha to insha Allah ina samun sauki malam kaji abin da ya ce amma da farko mene sunanka sunana muhammadu sani wanda aka fi sani da breka mazauni cikin jikun anan zaria to ni da hakika ne Allah da ikon shi bani da basir kuma ban san menene basir ba amma mutane suna magana kowane dan adam na duniya na da basir domin dalili in dai zaka sha maiko zaka ci yaji babu yadda za a yi baka da basir a jikinka sai dai a ce bai tashi maka ko kuma a'a baka san yanayin raɗaɗin shi ba ko zafin shi a jikinka bari mu je ga malami na gaba malam zan so in ji cikakken sunanka amma za ka yi mana bayani ka ji kuma abokan zama mu suka ce Assalamu alaikum da suna da farko suna na Suleiman daga nan mazaunan tudun Juku. Ni dai gaskiya ban san wani abu sir ba. Wani ma dai ni asali ma in na sha magani ma yakan taso mun ma da ji ciki na yana yawan kulla in dai zan sha maganin gargajiya ni haka ne. to amma gashi an cika gari ana basir basir kuma kaji abin da abokan zaman ka suka faɗa yanzu abokan da muke tattauna sun ce basir yana kaza kaza kai kawai sai dai ka ji ni gaskiya ni ban ma san shi ba saboda ni na taso ma ni tun farko ma ni ban san irin ko maganin gargajiya ne in na sha shi ma ni yakan taso min da ciwo ne kan da amma gashi kana zauna a kasuwa kana nin yanda ake ta yawo da mota da kaza da kaza ko a cikin gida baka jin mata da zaune mm, tabbas ina ji amma ni ko a kasuwa ana yawo ana talla magunguna amma ni bana san shi sai dai eh, in sun zo sai mun talla in ci alaba da sa. to ka ji kai da kace cikin kana ta kullewa ka kaje ka kaje wata mai maganin gargajiya ba ka basu to kai kai mana karin bayani yanda eh to gaskiya ni in dai na ci abu mai yaji to ni ciki na gaskiya yana barkacewa kuma da na gurin mai maganin gargajiya zai ce mun basar ne kuma sannan in dai har ya bani in na sha insha Allah ina samun waraka wasu kuma sukan ce ai olsa yaji na sa olsa tsami ma na sha olsa da sauransu duk ba a ce maka waɗannan eh ni ai ni ban ma da wannan olsan ni dai ina jin mutane suna olsa amma ni ban taɓa yin ta ba amma kuma ba su dinna akan ce wai kan rage karfin namiji yakan yi kaza kai wato duk baka da waɗannan kuzarin kenan da ka gane cewa a ina da kuzari to an ce kun ba su da yana eh ai ba su rinnawa da na fara jin shi na kaje in sha magani sai in samu waraka kaga karfi na to, to likita ya taɓa baka shawara irin likitocin na zamani ya kasance baka shawara eh akwai likitocin da suka bani shawara suna cewa in dai ina yawan shan fruit su lemu kankana da su sauransu dai irin kayan fruit to in dai na shashi to an ce ba wani basir sanin lubreka na dawo gare ka na da ka ce kai lubreka ko bai ba da lubreka din ba dai yau dai amma ka ce wani mutum ya taba faɗi yayi bayani wani mutum eh, akwai wani islamic medicine doctor da naji ana fiyar da shi a gidan rediyo yake maganan cewa babu dan adam da ba shi da basir sai dai wani bai tashin mashi bi ma'ana shine in dai kana ta'ammali da maiko kuma kana ta'ammali da yaji babu yadda za ka rasa shi a cikin jikinka sai dai wani kuma wani hanzari ba gudu ba akwai kuskuren da mutane suke aikatawa kamar yadda shi yanzu mai su tambaya yanzu na kusa da malam jibrin da yake maganar cewa ya cikin shi kululu sai ya je ya dauki maganin gargajiya sha shin ya tuntuɓi likita an faɗa mai wani abin ke damun shi akwai wani abu da bature ke kiran abin anus anus da tsagewan dubura idan ka ci abu mai karfi yawanci idan ka ci abu mai karfi yana tsaga maka da dubara sai ka ji mutum ya dauka wai sai ya je ce ma wai likita yana ma mai gargajiya bayani maganin gargajiya sai ya ce masa basir ne min wal kuma ba basir bane inda zaka je ka duba zaka blood abin nan ah, anus tissue ne idan dubura ta tsatsage zaka daɗe kana fama da zafin shi ko da kashi kai in dai ba mai roro ba amma ko da kawai yanayin karfin shi zaka ji abin na damun ka a ciki to hakika ne muna so jama'a su gane cewa ba ba mu ce ba maganin ba bane amma yanda su masu gar maganin gargajiya suka mai da abin hasali na neman kuɗi suka talaka duk inda ka bi babu baro babu keke babu mota a tallan dai kullum maganin gargajiya maganin gargajiya na basu na kaza kaza saboda an gane cewa dai shi da dan adam din kuma dan afirka dan afirka ma a najeriya a najeriya ma ko bahaushe in particular shi dai matsalar shi maganin gargajiya saboda menene an ce mai basir na kashe gaba yana ji karfin namiji to kaji abinda an sa mutane suka su masu maganin gargajiya suka ta'allaka a arewacin Najeriya. To an gaida Aliyu Baban Karfi a tattaunawarsa da waɗansu bayan Allah akan cutar basir. Abokin aikinmu daga jihar Katsina Ahmad Kabir S. Kuka ya tattauna da wanda ba likita ba ne kuma ba mai ba da maganin gargajiya ba, amma a cewarsa ya san cutar basar da illolinta. To, wannan Aminu Usman ne Ole. Na'am. Bala Aminu ka taɓa ciwon basar kau? To, ai ciwon basar wani ciwo ne wanda kusan duk wani ɗan ƙasa Hausa ma sun tuna da shi sai dai na wani ya shi Ba wanda zai sai da shi ko ya yi. To, <laughs> wato ya zama wanda nake na. Eh wata cuta ce wadda sakamakon wasu abubuwa da muke ci wanda suka shafi zaki, maiko da yawan zama irin mutum ya zanne kamar teloli misali. Mutum ya awa biyar ko shida zanne hmm. iska bai shiga ko ina ta karkashin shi misali. Hmm. Masu zaman ofis ma haka. Duk wanda zai zana kwashi awoyi ba tare da ya tashi ba. Hmm. To yana da hatsarin kamuwa da shi ko yaya. Na'am. Kai aka ga da kai basir ne ya same ka. A'a, ai akwai alamomi kala-kala na shi. Ya danganta da jikin kowa yadda yake. Hmm. Wani za ka ji ya ce maka yana zanne sai kama gyangyaɗi wanda bai saba yi ba a cijo. To da ya ga ya fara wannan gyangyaɗi yau ya yi gobe ya yi ba lokacin baccin shi ba to an ka ta so mai wani zai ce ciwon kai zai ji. wasu kowane da nashi alamar da yake ba shi wani cikin shi rika kuka kana zaune zaka ji ciki kuna zaune kusa da mutum zaka ji cikin shi na kuka ku wani <laughs> yawa wani kuma in ya je ni, zai rika yin bayan gida kamar irin kashin rakumi haka na je gutsire gutsire na je to daga wannan sai mara ta fara ciwo ta ga karshen ta sai kaga atini da ka duk inda ka ji atini ya biyo to zafi ne yayyawa yawa basir ne yayi yawa kenan ka fuskanci irin irin wannan alamomin da ka yi kenan ka ko ba fuskanta ba <laughs> akwai ɗaya daga cikin su ko da zan iya cewa na fuskanta to a wani mataki ka ɗauka na magancewa ka je likita ne ya auna ka koko dai sanin hakan ne kamar yadda waɗansu ke cewa in an ji wannan alamomin zafi ne ni ka ɗauka kai eh to ni dai ga nawu kusa in ce maka mafi yawancin munan da hausawa mm. ka san muna da wani abu da muke sai masu medication da ka ji ciwo wanda kake tunanin ka san shi eh. ba sai ka je ka ga likita ba za ka nemi magungunan da ke maganin shi misali ni in na ji irin wannan mm. abin da nake yi farko na kan sa maganin bature kamar flaji mm. in sha shi yau guda biyu gobe in sha biyu mm. ko kuma ka san me akwai mai ɗari biyu akwai mai ɗari hudu mai ya dai danganta ga shi wannan yawa to in na gama shan wannan Sosai kuma in dawo namun lokal na gargajiya in sha shi ma ko so biyu ko so uku shikenan wato in koma noman. wato dai ga kake yi yawwa Ahmad Kabir S. Kuka a tattaunawarsa da wani da ya ce ya san cutar basar kuma ya san maganin ta, amma dai duk a kundin ka, don ba ko yi ba ko ba gadaye a wurin magabatansa ba. Muslim Muhammad Yusuf ya tuntuɓi wani mai maganin gargajiya kan cutar basir. Suna da kalami mai maganin gargajiya kan hmm. jihar Lagos. Ita cuta da basir cuta dai ne wanda yake abin da ya sa mutane ke gama duniya a cewa kowa na ci ne saboda ana ganin um, cuta ne wanda ke akasari fita ko an fi jinsa a dubura. Ka gane? Hmm. Wanda yake cuta na dubura kuma wani kowa na da shi ina da dubura to kuma ana yawan ciye-ciye wani kuma akasari cuta ne wanda yake an fi samun shi a wurin ciye-ciye ba wai ana fukaci ne a wurin wani ko wani ya yi kashi na ni nima na yi ko wani ya fi haya nima na je na yi ko kuma wani ya kama ni ko wani ya taba ni ko kuma a ce an yi gadonsa ba a'a cuta ne wanda yake yana faruwa ne akasarin akan abubuwan da muke na yau da kullum. so shi yasa su da yawa tun da ina cin magi kana ci ina jin maski kana ci ina shan suga kana ci to shi sai ga da cewa mutane sai suka yi ta'akkali da cewa a tun da dukkan muna cin wannan abubuwan to sai ga idan wani ce ina da basir ko kana shan maganin basir kai ma idan ka gani sai ka sai ka ci to bari ma insha sha domin ni ma ai ina cin magi ina cin ina cin maski da maiko da shuga da sauransu to ni ma ina da shi wanda yake ba lallai ne cewa tun da wani eh, mai malam wana shi malam kasance shi mana da shi ba. Mm. Kamar mm. Kamar ku eh, a wane mizani kuke auna mutum ku gane cewa yana da ma irin cuta ta basir haka? Eto, eh, kasan duk mai hankali ba kuma duk wanda ya karatu ba wai yana yin aiki a kai ba. Zai gaya ma zai fahimci cewa eh zai dole ka yi bayani ko kuma idan jin maganganun ka zai gane cewa eh, kana da cutan kaza ai ba ba sa kawai ba duk wani cuta idan kai mai cutan kai bayani za a lokacin za a gane cewa ai kana da kaza yanzu ka ga misali ai shi ba sai kaga kala kala kala biyu ne hmm. ciki akwai na waje kala biyu ne a shi da internal da kuma external internal shi ne wanda yake na na ciki wanda yake shi ainihin sa za a ga da cewa mutum idan irin ya zo yin ban haya sai ya ji kan wurin duburansa kamar an sa masa barkono to duk wanda ka ja maka bayani cewa ai na yi ban haya na ji cewa na ji ina dubura na na mun zafi kamar an samu barkono to tabbata sai yana da internal fire wannan shine basu na cikin ciki ka fahimta mm. shi za amma kaga ai akwai masu kuskure sai suka cewa idan mutum yana tusa sai a ce ba su yi wanda ke kuma a program muka yi da kai a kaduna na bayanin wannan cewa yawan tusa ba wai basir ba bane olsa ne ka fahimta mm. saboda haka shi basir yana sa dubura ne zafi to kuma sannan ita ainihin jijiyar da ke fitar da wanda ke fitar da ban haya ita ne abin yake yake matsala to idan ya fara wannan zafi din sannu a hankali dan har ba ba a yi mata magani ba to sai ga cewa ta ta fara ta fara kumburi tana fitowa waje hmm. kafin to idan ta fito waje sai ga takan shi kamar alci sannan ta koma to ta fara girma shi ne har za ta zo ta zama basir na waje kasan muna bayan na ciki ne wanda na cikin kawai da ji zafi wurin dubura to ita na waje ta kuma ita ne wanda za ga cewa ya fara kamar halce har ya zo ya zama yatsa har ya zo ya zo ya zama kamar hanji ba ma hanji ba ma kama ba hanjin har ta kasance ta hmm. amma kamar me kamar me yasa mutane kila suka fi yawan an san maganin basar na gargajiya a madadin kila na asibiti eh to in ka lura yanzu za ka mun cewa har yanzu har yanzu da nake maka magana babu wani babu wani magani na turawa wanda aka yi wanda aka ce maka eh, idan ka sha shi zai kona ko kuma zai maida ko zai kashe wannan zafin duburan da mutum ke ji ko kuma idan wannan abin ta fito ai kasar komai aka ce magani ta da gudawa ko ba ba mm. Mm. an sha gudawa an sha gudawa wani za a ce maka sai a baka a ce ka saka a ciki duk bai ko ya yi kwana biyu sai ga cewa ya dawo idan wani wani ko zai ga idan har ma ta riga ta fito din babu abin da za a yi sai a ce a maka operation Mm. to ka ga kenan in aka ce a yanka wuya ai kaga babu magani mm. ko a yanka dabba sai a ce ta kasa ko ba ka ba mm. to ka duk aka ce a yanka dabba kaga an ga giwo ta kasa ki ne baya da aka sai dai a yanka ta amma kamar ku kuna yin bincike ne ya kuke iya gano irin magunguna na basir saboda wasu na ganin kamar masu maganin gargajiya ila sukan hada magani daya a ce magani yana maganin cuta goma da sauransu ku ya kuke gane kamar ga wannan magani ta ina za ku hada karantowa kuke koko a'a. Eh, bincike ne kila ko kuma na gada to ka gane magana kai yanzu guda biyu wanda yake gane idan ka ce ya muke ganowa ga akwai makaranta babu duk wani mai duk wani mai maganin gargajiya idan bai je makaranta an karanta da shi ba a karantar da shi magunguna to shi ba mai magani ba ne kawai shi shi kawai mai ba da magani ne sunansa ka fahimta hmm. ka zama mai ba magani daban mai magani daban ko ya a to akwai doktor akwai kuma pharmacy ko ba ka ba hmm. yawwa to haka saboda haka duk wani duk wani da ya je makaranta aka karantar da shi to zai fahimci wa ɗauki eh, da wannan da wannan da wannan da wannan idan haɗa zai maganin kaza wannan gani da wannan gani da wannan itacen haɗa zai magani kaza ka fahimta so hmm. amma wanda bai yi karatu wanda wanda bai je makaranta ba dan irin sai ce ai na gada ko na gani kawai ana yi saboda haka ko kuma ya je ya tare ta ne kawai aka ya je kawai ci a baci magani kawai dinga sha domin samu abin da ya ci to su wa'annan su kuma daban ka san yanzu su suka fi yawa wanda yake ai ko mai hankali idan ke ce maka yanzu misali ka ɗauki naira dubu ɗaya yanzu aka ce naira dubu ɗaya ko kai ma amma ce miliyan ɗaya miliyan ɗaya za ta iya sai komai a kasuwa hmm. ai kaga ba zai yi wa dole hmm. ne miliyan ɗin za ta tsaya ga inda za ta iya tsayawa ne hmm. to haka ciwo haka ciwo magani zai tsaye magani ciwon da yake iya warkarwa amma duk wanda ya ce maka magani ɗaya na ciwon yana maganin cuta kaza cuta kaza biyu cuta uku hudu biyar shida ai kai da ji ka san hankali ba zai ɗauka ba ka san da cewa wannan bai ma sai mai ke fito kai idan ka bici kai ma ka fi shi kama ma hukaci hmm. saboda haka kowace cuta a makaranta za a karantar da mu a ce oke idan kai haka in ka haɗa da wannan da wannan zai ba shine magani kaza wannan ko kakanninmu na da in an ka bi tarihi ai sai ga cewa zai ga mutum da ɗauke ka a kai ka daji a je ka ga wannan ganyen da wannan ganyen in kaɗa za su yi magani ka saboda me su sun ba ɗaya biyu uku hudu biyar abin na amfani sai ga cewa an rubuta shi to haka ya kawo har ila yau duk wanda ka ga cewa zina mai magani ne to tabbas an karantar da shi in an karantar da shi yana da certificate din shi cewa eh lalle yau ya ya ci cewa mai shi ba da magani ya eh, shi shi mai magani ne ba mai ba da magani shi mai magani ne saboda me an karanta da shi to cikin karatun zai fahimci wa ke, eh, yi wannan da wannan maganin basir wannan da wannan maganin ciwon ciki wannan da wannan maganin ulcer wannan da wannan shina maganin haƙori wannan wannan yana maganin kanta da sauransu to abin ta yadda muke muke ganewa kenan Muslim Muhammad Yusuf a tattaunawarsa da Dr. Al-Amin wani mai bada maganin gargajiya. Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com ko ta kafofin sada zumunta a Facebook da Instagram da Twitter a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraren shirye-shiryen podcast irin su Apple podcast da Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Tunin Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a jihar Filato akan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a jihar Kano, da Nats FM a kan mita 89.9 a Yolan jihar Adamawa, da Badagi Radio a Minan jihar Neja a kan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3, da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5. Sai haɗin kai FM a kan mita 108 a Maiduguri jihar Borno da kuma Alfijir Radio a kan mita 91.5. ko ta trustradio.com.ng. Tuma sauraro barkamu da dawowa. A farkon shirin kun ji waɗansu bayan Allah da fahimtar su kan cutar basar. Kun ji tattaunawar mu da wani mai ba da maganin gargajiya mun tuntuɓi wani likita kan cutar basir ya faro da bayyana mana sunansa. Sunana Dr. Usman Muhammad Bello, ni ƙwararren likita ne na ɓangaren da ya shafi fiɗa musamman ta ɓangaren basir na jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. likita da farko zan so in ji menene basir? To, basir mu kanmu a likitance zan iya cewa a yanda hausawa misali suka ɗauke shi babu wani abu da zan ce maka a likitance da zai fassara basir guda da kamar yadda kalma take kwaya daya saboda cututtuka ne da yawa wanda suke ba su da kamannin juna ba abu ɗaya ne kawo su ba hanyar maganin su daban da sauransu wanda ba ba haushe ko in ce hausa suka musu jimla gaba ɗaya suka ba su suna ɗaya so mu a likitance duk wanda ya zo ce mana ba su da hausa za mu tsaya mu saurare shi ne mu ji me bayaninsa akan abin da yake ji da sauransu so mu kuma daga nan sai mu sa shi a cikin irin cutar da yake da ita so amma dai yanda mutane suka fita allaka shi da shi shine cuta ce da ta shafi matsala na dubura misali ah, fitowar baya ko ciwo idan mutum zai bayan gida ko kuma zub da jini ta dubura ko kuma wahala wajen shi kansa fitar bayan gidan so wayannan abubuwan nau'in su ne wanda ake ce musu ah, basir so amma akwai wasu abubuwa ma da ba sa shafar dubara za ga bahaushe spirit shi ma yana sa amma da wa'annan din su ne suka fi aka fi magana da su matsala da ta shafi cututtuka na dubura na fitar baya ko zub da jini ko wahalar bayan gida ko ciwo ko wani abu. to likita menene ke jawo basir? to abubuwan da suke jawa da gaskiya suna da yawa wani sa'i kamar yin bayan gida yau da gobe mai tauri ko wahalarsa wajen fita sai an yi ta nishi da sauransu duk wannan yakan ya wannan yana kawo shi sannan kuma shi wannan abu yana tattare da wani sa'in yanayin canjin abinci da mutanen mu suke wannan cin abinci ba irin na zamani din nan da sauransu wanda ba shi da fiber kamar da bature yake cewa to wannan yana sa mutum bayan gidan nasa ba zai na yin sa kan lokaci ba to wannan duk yana daga cikin abubuwan da yake kawo ita wannan cutar basir wani sa'in kuma akan yi gadon sa shi kansa ba abin akwai za ga cikin family wasu da yawa suna fama da shi sai kuma mata wasu haihuwa kamar idan sau da wani musamman wanda suka wahala wajen haihuwa ya ka sukan zo da shi irin wannan na'am to a likita eh. wace illa basir yake yi wa maza to basir maza da mata gaba daya yana iya wannan ɗinsu. a al'adance mutanen mu suna alakanta cewar wai yana rage karfin eh, gaba da sauransu wannan abin duk ba haka bane gaskiya duk marasa lafiyar mu da suke zuwa za su ce su suna ganin suna da basar karfin gaban su ya ragu ko wani abu muna ce musu wannan babu alaka an kan kana da shi kuma wani abu ne daban to matsalar ne zan iya ce cewa misali su yake kawowa ga ba zazzago wannan da ike yi kamar mai zazzagowar kenan shi wannan yana kawo zub da jini yana kawo ciwo yayin bayan gida duwai na abubuwan sannan wani sa'in kuma da wahalar wajen fitar shi to wannan shine matsalolin da yake kawo nan kuma ba wai namiji ne kaɗai ba har maza da mata duka yake yi shawa to likita da gaske ne wai kamar irin shan siga ko maiko ko yaji yana janyo basir gaskiya babu wani abu a kimiyyance ko likitance da ya nuna haka babu wannan kawai abu ne al'adance mutanen mu suke alaƙanta su da shi na'am to yanzu likita eh. me ya kamata mutum ya yi domin kaucewa basir to abin da ya kamata shi dai mu koma yanayin abincin abincinmu mu kwatanta dai ana kokari wajen cin irin abincinmu da kuma su kayan marmari irin su lemo ayaba gwanda da sauransu wayannan duk suna taimakawa wajen rage abarin in mace na sha bayan gidansa zai zo yana fita ba wahala sosai a to likita mu koma bangaren yadda mutane suke shaye-shayen magunguna na gargajiya yadda za ka ga an samu sassaƙen wancan an hada da ganyen wancan an dake duka ana ta sha ko a shayi ko a kunu duk da eh. sunan maganin basir. A likitance me za ka iya cewa? To wannan matsaloli ne matsala ce gaskiya babba saboda su wannan magunan na farko dai wanda suke sai da su ɗin da yawansu ma su kansu ba sanin maganin ma suka yi na gargajiyan ba. Na biyu kuma magunguna ne da ake ba da su ba tare da an tsaya an yi bincike misali a kansa an tabbatar da aikin su nawa mutum ya kamata ya kamata ya sha ya kamata mai ciki ta sha ko yaro a bashi ya kamata a ce tsoho ya sha ko na to duk wannan babu wannan abin a ciki saboda haka suna kawo matsaloli da yawa cututtuka misali da su ciwon hanta da abu da wannan matsaloli ciwon koda da sauransu da kuma mutanen mu da yawa suna fadawa kaga cutar ma da bai kamata a ce an yi maganin ta da wannan ba an je lokacin da mutum zai ankara kuma abu yayi nisa wannan lokacin da zai zo mana mu asibiti abin ya riga yayi nisa musamman muna samun kes na kansa da yawa da sai sun je sun yi na gargajiya sun wahala sun kashe kuɗin su su zo sannan a lokacin da za su zo mana ciwon su yayin nisa mm, na'am to wannan shi ne eh, eh to, likita mu dubi abin da ake cewa wai na mun jiki ko sanyin jiki mutum bai iya yin abubuwa kazar-kazar duk a ce basir mm. ne waɗanne alamu ne mutum zai iya gani a tattare da shi ya iya gane cewa ai lallai basir ne ke damunsa kuma me ya kamata ya daga lokacin da ya fahimci haka to abin in mutum ya ya fahimta kamar bayanin da nai ga yanayin da yake zuwa fitar jini ta dubura ko fitar baya ko kuma a wahala wajen fita ko ciwo to da zarar mutum ya fara jin wannan to ya zo a duba shi a tabbatar da nasa ma wani iri nau'i ne da a ciki kamar yadda faɗa cututtuka ne mu a kimiyance wanda daban-daban suna da yawa har kansa ma wasu akwai wanda ciwon daji na bakin dubura duk shi ma a hausance da ake cewa so sai mun zo asibiti mun gwada mun dau sample mu mun tabbatar da kansa ne wanda wannan ciwo ne mai hatsari wanda in ba tsaya an yi wannan insulin zai iya kashe mutum kuma abu so abin da ya kamata shi ne mutum ya zo asibiti likita ya duba ya tabbatar nashi wani iri ne sannan yanayin nasan shi zai nuna wani irin magani ya kamata ya magani za a bayar a sha'a shawarwari za a bayar na abinci ko kuma aiki za a yi duk wannan ya danganta To masu sauraro da wannan bayani na likita shirin daga Laraba na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai Allah ya kai mu ranar Laraba mai zuwa ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za mu da abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da Ahmad Kabir S. Kuka sai kuma Aliyu Baban Ƙarfi. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Huta lafiya.